Irin wannan rahoto dai a duk shekara ake fid da shi don duba halin da al'ummar duniya ke ciki, inda a bana ya fi karkata a kan halin da mata suka tsinci kansu, musamman a wannan lokaci da dokar kulle na annobar cutar COVID-19 ya daɗa dagula ayyukan cin zarafi ga mata, kamar yadda Kore Habib wacce ke aiki da asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin hulɗa da 'yan jaridu a Najeriya ta yi ƙarin haske. Akwai tozarta wa 'ya mace na rashin zuwa makaranta, zuwa ga auren dole, zuwa ga aure yarinya tana karama har zuwa ga idan namiji ya rasu sai a ce mace ba ta cikin gadansa zuwa ga kuma fyaɗe da kuma dai tozarta wa ya mace shi ya fi cin tuwo a ƙwarya wa majalisar ɗinkin duniya shine aka ce to idan za a fuskanci zuwa shekaru ashirin da talatin me ya kamata a ce an yi zancen wannan hadda ma kuma yanka da ake cewa female genital mutilation wato yadda ake wa 'yan mata kaciya to abubuwa ne kaɗan daga ciki da aka duba cewa da duk duniya fa shine matsala yanzu ga ya mace jami'an lafiya a asibitin tarayya da ke unguru a jihar yoben hajja muhammad ta bayyana irin illolin da ke tattare da yi wa mata kaciya wanda hakan wani nau'i ne na cin zarafin su ta kaciya wannan da ake wa mata gaskiya tana illatar da mata kuma tana kawo matsaloli da yawa ta wajen auratayya tsakanin mata da mazajen saboda shi wannan kaciya da ake wa mata ai halitta ce Allah ya yi abinta a gurin nan wanda duk abin da Allah shi to yana da amfanin a tare da a jikin dan adam to saboda haka cire shi ba shi da amfani tunda Allah ya san dalilin da ya dasa abinci a wurin to saboda haka ana shawartar mata a hakura da wannan kaciya da ake wa mata saboda illa yin ta ya fi rashin yin yawa a cewar kwamishinan harkokin mata a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce wannan yanayi da duniya ta tsinci kanta ya fargar da gwamnati musamman a sha'anin da ya shafi kiwon lafiyar mata yanzu da ma wannan covid-19 ya bullo shi ne ma gwamnati tukun idanunta ta bude ba mu da health facilities ba ma komai ne kawai a zube a ƙasa kuma muna fatan wannan zai zama sanadin da gwamnati duniya ko na ƙasashe wanda suka gasa su yi wani abu a kai saboda haka bar ai bala'in affecting yadda mace take samun kulawa na inda za ta kare kanta kuma ita ce a the receiving because mace ita yi ciki a haihu a ciki ga yara ita ce wahala ita ce tana rike da wannan a hannu ga wani cikin a jikinta ga wannan ita za ta nema musu abinci to duk wahalar ga baki ɗaya kan mace yake karewa wannan report daidai take haka ne abubuwa da suke faruwa yanzu ba ganin ma ko fyaɗe fyaɗe rapes da ake cama ya'yan mu mata har yanzu ya karu wani babban kalubale da mata ke fuskanta a Najeriya shine batun taɓarɓarewar sha'anin tsaro da ke sanadiyar haƙiza musu rayuwar iyali a cewar yar fafutukan kare hakkin mata Amina Yaya daga farkon shekarar nan zuwa yanzu zamu ga cewa an samu ƙaruwa ta gefen ah, matsalar tsaro wato haddai ta fannin wayannan mutanen da ake ce ma 'yan bindiga da ke shiga ƙauyuka su kashe mazaje su yi mata fyaɗe da dai sauransu irin munanan abubuwa wanda babu daɗin gani to wannan yana nufin cewa za a ga ƙaruwa ta gefen mata wanda mazajen suka rasu an bar su da yara barkatai ba aikin yi ba wani yanayi ta yadda za su iya ciyar da yaran su za su shiga cikin wani hali na kunci da rahoton asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniyar dai na fatan za a kawo ƙarshen jinkiri da ake samu samu wajen aiwatar da dokan hana yi wa yara mata auren wuri da yi musu kaciya da kuma yawan cin zarafi ta hanyar lalata ko yi musu fyaɗe da aka yi ta samu a wannan shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.